Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya Lafiya lau ai sai jin daɗi wannan makon Allah ya taimaka mana kusan tun daga ranar Lahadi kowace eh, wayewar gari ake ƙara samun ɗimi ɗimi ɗimi ɗimi ɗimi jiya dai da shekaran jiya yanayi ya yi kyau mun fit mun tattaka mun da muka yi. Eh. Rabona da in haɗa gumi na manta sai shekaran jiya ɗin nan. kaka ko kai ba kai na hada gumi na ce lallai yau na tafiyu wuri yayi zafi haka ne fa ikon Allah hmm. yanzu yanzu nan zaka ji zafi yanzu kuma ka ji sanyi har ka ji yadda ya rikice <laughs> eh, haka haka to mun gode Allah Allah ya ci gaba da bamu lafiya kuma kare amin amin amin me ya dauki hankalinka a Amurka wannan makon Wato babban abin da ya ɗauke min hankali shine batun Bala'i nan da ya ritsa da al'umman jihar Texas wanda muka magana muka fara magana shi hmm. eh wanda muka fara magana kai makon da ya wuce ko eh kin san babban damuwar da wannan dinsar kankaran ta kawo shine batun dauke wuta da kuma ruwa to wannan abu akwai wani abokina da muka yi magana da shi ce bai taba a rayuwarsa bai taba kwana uku jere kwana hmm. hudu jere bai yi wanka ba sai wannan karo shi ma mazaunin can texas ne hmm. to kinga wannan ai ba karamin abun damuwa ba ne haka dai wasu wuraren ma lamarin abinci ma matsala ce eh haka kamar da muka faɗa makon da ya shige wani abin da ya ɗauki hankali na nima a wannan wuri shine na ga hmm. yadda sabili da matsanancin karancin ruwa din nan eh. sai aka buɗe layuka inda ke tura ruwa din nan ta ƙarƙashin ƙasa mutane suna zuwa da robo eh mutane suna zuwa da jarka da su robobi hmm. suna ɗiban ruwan da za su kamar dai da muke gani inda ake wuyan ruwa a gida ikon Allah eh kaga kuma sabili da wannan matsayin da mutane suka shiga yasa mm. har eh, magajin garin wani birni ya ajiye aiki banda shi ma ajiye aikin shi matar shi ma inda take aiki ita ma ya zama mata tilas ita ma ta rasa aikin ta sabili da matsin da mutane suka shiga mm. kin ga inda ake inda aka san eh, muhimmancin amanar talaka haka haka inda ake shugabanci na gari haka kwarai duk dai inda mutane suka shiga wahala ko kuma ba suka samu rashin gamsuwa da yadda aka tafi da lamura sai su mika aiki kawai su eh, su huta ba da wuri to ya kika ji a ce a kasar mu ga wani abu haka ya faru kin san ko mawuyacin abu ne a ga jagororin sun ajiye aiki saboda gazawa shi ya sa waka dan maraya nan talaka bawon Allah nan sai dai talaka bawon Allah su hmm. amfanin talakawa a waɗansu wuraren sai dai zaɓe. Allah sarki. Daga lokacin zaɓe sai zaɓe bayan zaɓe kuma shi kenan. Ta Allah sauke. Amin, amin Allah ya kai mu lokacin da mu ma za mu samu irin wannan ci gaba na sa al'umma gaba da kuma zahirance neman mukamai domin yi ma talakawa aiki. Amin. In kana da shi ana tare da kai. in ba ka da shi ba mai shawara da kai malam ifan Allah talaka bawan Allah bawan Allah talaka bawan Allah in kana da shi ana tare da kai in ba ka da shi ba mai shawara da kai malam bawan Allah yawa To yau baba yau dai mun tashi da yawan gayyatan aurareki. Eh. Kila, kila dan a jihar Jigawa gwamnati ta shiga harkan aure. Oh, to to <laughs> Kila yanzu na abin shi yasa labarin ya fara tasiri. Oh, ah, a lallai An rage ma al'umma bala'in kashe kudin nan da ke a lokacin aure ah, ah, ba zai rasa kice aure ya sauko to ba ni ba <laughs> zan faɗa ka ba dan <laughs> saboda a yi ma saboda a yi ma jama'a sauki wasu suna son auren saboda kashe kuɗi ya sa ba za su iya yin aure mato kin ga haka ko zai taimaka ma talaka ba ba farashin amarya ba auren ne dai ya sauko a to ba ka ba ka baro ta <laughs> to ya za a yi rage <laughs> ne ba aure eh. wanda ya shafi ango da amarya a to Yawwa. <laughs> To bari mu fara da wannan gaisuwar fata alheri da taya murna ga kamar muka ce ko angwaye ne ko anguna ne ko ga su nan hmm. ko ango ko angogi ne. <laughs> da tsama ne to bari mu fara da taya murna ga alhaji muhammad yakubu mai jama'a gumel muna taya shi muna daurin auren ɗansa Nasibu Muhammad Yakubu wanda za a yi da safiyar yau dinnan Asabar da karfe goma na safe a masallacin 'yan kifi bayan Unity Bank a garin Gumel. Haka kuma muna taya Alhaji Ali Badala muna auren 'ya'yansa guda biyu da za a yi Hawa'u da Aliya Ali Badala wanda za a yi gobe Lahadi baba ne yace sunan garin ba da Allah sa ba da ne. <laughs> Kin in ba ba Wanda za a yi gobe Lahadi da karfe biyu da rabi na yamma a masallacin gidan gawo Gumel. Sai kuma muna taya har yanzu muna ga domin walima auren Abbas Abdullahi Bala Lau da Laila Abdullahi su ma gobe za a yi Lahadi. Balalau shugaban eh, shugaban Izala kenan ta eh, Najeriya. Eh haka haka. Eh, kungiyar Izala ta Najeriya baki da. Shine hmm. shine zai aurar da kansa Abbas. Za a yi a AIB ne event center Allah ya sa AIB ake kiran shi ko AIB ne ko AIB ne event center a unguwar Wuse 2 mm. birnin tarayya Abuja da karfe goma na safe. To kafin ka karanto naka bari in eh. karanta wannan murna auren Muhammad Baba Iyali Kawa da Aisha Ahmed Minista wanda su ma za a auren nasu nan ne a yau Asabar daura da ofishin 'yan sanda na wuro Hausa a Yola jihar Adamawa da karfe goma na safe. To ni kuma akwai gaisuwar fata alheri zuwa ga iyalan Reverend Dr. Mr. and Mrs. Bakari Ibrahim da kuma iyalan gidan late Mr. and Mrs. Bulus Age da suke ɗaura wa 'ya'yansu aure da suka hada da Zainab Ibrahim Zainab Ladidi Ibrahim da kuma Francis Bulus Age wanda za a ɗaura a ranar 5 ga watan Afrilu da misalin karfe goma na safe a ecuador Gospel 2 Church kenan da ke bayan gada biyu Moto Park a birnin Jos. Sai kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga iyalan gidan Alhaji Bello Altini Argungu Bangon Kebbi da iyalan gidan marigayi Alhaji Bawa Baraje wanda suke ɗaure aure 'ya'yansu gobe kenan idan Allah ya kai mu ranar 28 ga wannan watan Fabrairu da suka hada da ango barista balabawa baraji da kuma Aisha Bello Altini. To wannan kuma auren an riga an yi shi ne dai jiya sabili da haka su ne ake cewa gau a leda ko? Mm. Ango da amarya gau a leda. Eh, Waɗanda suka share ma na yau fage na yau da na gobe fage. Wato auren daura shi ne tsakanin iyalin marigayi Alhaji Iro mai taya da kuma marigayi Alhaji Yusuf Usman. waɗanda aka ɗaura ɗaurawa 'ya'yansu Abdulaziz Iro mai taya da kuma Habiba Yusuf Usman aure a jiya ɗin nan an yi wannan auren ne a fage jihar Kano to Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare. To ni kuma akwai wannan gaiso ta murna zuwa ga iyalan gidan Shehu Umar dan yaya da kuma iyalan gidan His Excellency Sanata Ibrahim Saminu Turaki wadda su kuma an riga ɗaura auren jiya tsakanin 'ya'yansu da suka hada da dr zainab shehu yaya da kuma yusuf shehu turaki allah ba su zaman lafiya ba su zira'a ɗayi ba ya kawo albarkan aure amin sun ma'amin to a yiriri yiriri kenan ko hmm. mu taya su buɗa yaudan na dange isa tarbiyyar aure isa soyayya dange yanzu muna miƙa gaisuwar fata alheri da saƙon taya murna ga fasto Yunana Rabo wanda za a naɗa zuwa matsayin Reverend Gobe Lahadi a Equa Church No. 1 Bundodas a jihar Bauchi. sai mu kuma miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga North Shatuwa Adamu. in charge ɗin dialysis center federal medical center m fmc Nuru hmm. a jihar yobe najeriya saboda rasuwar mai gidanta malam baffa yaro allah ya masa rahama allah ya sa ya huta mu kuma ya kyautata namu ƙarshen ban kwana nake ba masoyina na tafi sai wata ran ban kwana nake ba masoyina baba yau kungiyar mm. talaka take cika take bikin cika shekaru goma da kafuwa. Allah sarki. Eh sabili da haka su sarfi da za su karɓi bakuncin kungiyar. Masha Allah. <laughs> A can jigawa za a yi? Eh a can jigawa za a yi ba a gumel ba fa a dutse ba a gumel ba a eh. sarfilu ba a gumel ba a dutse eh, za a yi. Eh. <laughs> A dutse ba tare talaka ai ya wuce. Allah sarki. Sai shan kwata. Gaskiya. <laughs> <laughs> sai shan kwata gaskiya sai dai kisa an ce ba eh, wai ba abin da ya raba kokawa da dambi. to duk ɗaya ne yau dai yau jihar jigawa ta yi baki haka ko talakawa ne amma ka san da talakawa ne amma fa yanzu ba talakawa ba ne sai kuwa yanzu kun wuce talakawa ai shi yasa eh. mu ma muke dan daga eh, ku kafa ake daga muku kafa domin likafa ta yi gaba. Hmm. Da dai suna talaka amma da yanzu ba talakawa ba ne. Muryar eh, talaka to da fatan suna suna yi ba talakawa aikin da ya kamata. Na ce murya ce dai irin ta talaka. Ka san murya. <laughs> <laughs> Eh, Zaidu da kungiyar murya talaka ta kasa eh. baki daya muna taya kuma. Da su Usman ta ka lafiya. yawwa su <laughs> usman taka lafiya su shafa le. Eh. na mace mamance sunayensu suna nan ai su suna jimu <laughs> suna kan hanyar zuwa ah, jigawa eh waɗansu suna kan hanya waɗansu kuma sun riga sun riga sun isa gurin haka Allah ya sa kammala wannan taro amin summa amin manyan baki da duk aka gayyata Allah ya kawo su lafiya Allah kuma ya wannan ya zama sanadin da za a tattauna batutuwan da za su kawo ingancin rayuwar talaka a Najeriya. Amin su amin. Talaka bar kuka kuri'ar ka ka rike makamanka ita za ta cece ka. Talaka bar kuka. aka ce komai kirkinka ba ka gama kasuwa da gaisuwa ba? Haka. Sabili da haka za mu dire da wannan sako na gaisuwar fata alheri daga Reverend Kalas Bulus zuwa ga abokansa Reverend Jafet Philip John Kaltungo, Reverend James Bahago, Ekuwa DCC Kaduna Central Reverend Sunday Adamu Saminaka DCC Kaduna. da babansa Reverend Professor Tunde Aremu da ke Igbaja jihar Kwara tarayyar Najeriya da kuma ya ce da matarsa Adama tare da 'ya'yansa da fata duk sun tashi lafiya da fata alheri a gare su. To mu muna muku fata alheri. Sai kuma gaisuwa fata alheri ga Aishatu Musa Wada Barikin Ladi da Zainab Ibrahim Musa wa da barikin ladi da Jummai matar Sani mai manja dukansu a barikin ladi da fatar an tashi lafiya. Labarinmu baba a eh. gonar rogo ne to wani ne kasar rogo da duk inda ake rogo ana mishi danni sabili da awaki na ci mm. sabili da haka duk inda ake gonar rogo akan yi mishi danni don kwarai kuwa mai gonar rogo ya samu ya dannace eh, gonar shi tas domin raba gona da dabbobi ba da dabbobi da za su shiga su masa barna yawwa ashe wani ya samu taimako ne tunda shi an killace mishi inda duk abin da yake yi ba za a gan shi ba ho to sai shi in ya je ji yunwa wani sai ya bi ta bayan da ni ne ya yi baya baya baya ya tsalle ya tsalle da ni ya fado cikin mm. gonar rogo ya shiga gonar rogo <laughs> ya shiga gona idan ya ci rogo ya ci rogo ya ishe shi ya samu ya silale ya fita ya gyara wurin yadda ba za a san wani ya wuce ba. Eh. kullum haka kullum haka sai ran nan mai gwamnan nan ya rasa ya rasa ya ne ake shiga ya ake yi anya dabbobi nan ne yawa yana cikin gonar rogo sai barawo <laughs> ya baya baya ba <laughs> da ya saba tsallako danni eh. ya faɗo a gonar rogo ashe bai sani ba mai gona na mai gona na ciki <laughs> mai gona na cikin gona mai gona na kawai sai ya ji tim tim an sauko ya eh faɗo haka ya kakkaɓe ya tashi yadda ya saba yana kakkaɓe riga shi ya juya haka eh. kawai sai suka ido hudu da mai rogo <laughs> mai gonar rogo <laughs> to sannan mai gonar rogo shi ya riga ya san bara wanda yake wanda yake shiga yana sata mashi rogo ne eh. sai ce sai dube shi sai ce ban gane kai ma ka shigo ba za ki o ina sai barawa me barawa rogo ya ce mm, ashe yau kan akwai tsalle-tsalle <laughs> <laughs> Eh. ya sake yin baya bayan da yake ya dira tsane to tun da dama tsalle yake shigo bayan da eh. ya koma tun da <laughs> tsalle ya koma to yau tsallen na shiga da na komawa ne yau da na koma zai yi yau aiki ya mai yawa ya ce yau akwai tsalle tsalle <laughs> tsalle tsalle shi ke nan sake ko wai mai gonan abin dariya ta kama shi ya rasa bayan da zai dariya eh, to ya ji yau tsalle tsalle za a yi gidan ba ya mun farawa rogo ba na ga malama jula na daga ba da hannu sabini da haka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin baba ya koma makeri alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci. Amin. <laughs> Magazine